to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu ji wannan assalamu alaikum sarki laki barka da aiki barka da kokari ka gode da kokarin da kake yi mana mune mutanen da aka yi maka magana daga nan Najeriya a jihar Sokoto a jihar Sokoto to da farko dai ga mutum mutumin da muke so a yi mana tafiya shi wannan da ake kira da suna Umar ya ce mana shi dan gane ne wanda gari shi ke ya ce mana a kwamasi yake suna ne sunan shi umar idan allah sa ya ji wannan cikiya ko shi ko yan uwa ne muke zuwan allah ubangiji sa ya amsa wannan cikiya da muke yi sannan cikiyar da muke so a yi mana shi ne ya haifi wannan yarinya ta ce yarsa yanzu ta girma ta kai manzilin ta kai manzilin wannan shekarun da ta gani ba hutanta hutanta kenan wanga shi a hutanta ta girma ta isa aure yanzu tana nan garin daura ke tafi ya tana nan garin daura ta tana nan garin daura tun da ya tafi bar ta babu labarin ta kare dawowa ba kuma mu ba mu ƙara jin labarinsa ba kare jin labarinsa don haka muke son a taimaka kai mana cigiyar shi a duk inda yake a faɗin duniya in Allah ya sa ya ji wannan cigiya ko shi ko ɗan uwa ne mm. ni ce matar da ya aura a nan Najeriya a jihar Katsina a daura lokal gannin nake ni ce matar da ya aura muka haifi wannan yarinya da kake ganin ta. ana kiranta da suna fatima amma an mata lakabi da suna momi ita ce esta da ya tafi ya bari nake son a yi mana cibiyar wannan mahaifi ta in allah ya sa ya ji nema da nake yi ya isa aure yanzu ta kai zaren aure amma duk wanda ya fito da neman aurenta sai a raka raka lakabin da kamar ba ta da mahaifi to Allah Allah idan yana da rai a rafa wannan ne mahaifin shi ne mahaifin ne a garin Kwamasi in yana da rai ko shi ko ɗan nan ya sama wa ɗansu ƴanci da gata eh. duk wanda ya taho neman aure zai aure ta aka ba shi labarin ta ubangiji zai ƙara dawowa ba zai ƙara dawowa ba shi da kuma ɗan da haifa bayan tafiya to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a ah, masu saurarana ah, wannan baiwa Allah da kuka ga ta yi magana ta sa wani picture shi samarin mai suna umar umar ya je najeriya shi ya auri wannan baiwan allah don allah malam umar in kana ji daga ghana wai kana between kumashi da kuma accra in ji ita matan wai kana between kumashi da accra ya yi aure aka yi sunan manzon allah sallallahu alaihi wasallam aka haifi ita wannan baiwan allah yariya mai suna momi to momin nan yanzu ta isa aure tun da momi take shekara biyar umar ya bar najeriya ya komo gida ya komo ghana da ya koma ghana to ba sake jin shi ba ba su sake jin uh, shi umar ba to yanzu ga yariya ta kai aure ana kowa dai zo shi ana zagin yariyan cewa ba ta da uba ba ta da uba ba ta da uba me ya faru tsakanin kai da wannan baiwan allah ni na ce musu ba na son ji ba ma so mu ji me ya faru ana aure ana rabuwa mun sani wala Allah ne ina ganin Umar ya bar Najeriya ya je gane ya bar musu su baya kula da yasu eh, shi wala Allah akwai abin da aka yi maka da yake maka zafi ko kuma yake maka ciwo dan Allah dan annabi ni ina gani ya kai lokaci ko kuma ya kai lokaci ka ajiye komi ka manta dan Allah ka je ka ji da yarka ta kai aure wai zaginta ake yi shegiya ba ta da uba kowane namiji ya zo neman aure ƙarshe yana gucewa ne saboda ana zaginta cewa ba ta da uba ko me aka yi maka yake yayi zafi don Allah ka koma ka je ka aurar da yarka don Allah ana neman kamalan Umar ko kuma a'a ba yi maka da bana son jibin wala Allah ba yi maka komi ba ko menene dai ko menene dai ko menene ai wala Allah ba komi ba ne kuma kaga baka iya zaman ne a Najeriya ka koma Ghana to amma tun da ka koma Ghana baka iya zaman don Allah kaka bar musu ikka tun daga ikka da kanta tana neman ka don Allah don annabi wanda ya san shi malam Umar nan ko kuma wanda eh, na ya san inda aka san shi don Allah ne shi ya kwanta tina ah, ina zuwa bari in gani mu sake play ah, audio da kyau mu ga picture shi shi malam umar din mu gan shi da kyau na eh, ina zuwa bari mu sake play bari in bude abin da ya mu sake play ku Assalamu alaikum sarki zaki barka da aiki barka da kokari. In ka gode da kokarin da kake yi mana mu ne mutanen da aka yi maka magana daga nan Najeriya a jihar Sokoto. A jihar Sokoto. To da farko dai ga mutum mutumin da muke so a yi mana cigiya shi ne wannan da ake kira da suna Umar. ya ce mana shi dan gane ne. To shi Umarin Kiga a malam umar ke ga, kega don Allah don annabi wanda ya san shi <clears throat> wai mutumin kumashi akra bi mana yana between kumashi da akra wala Allah mutumin kumashi ne amma aiki ya kawo shi akra ko kuma wala Allah mutumin akra ne yana da dangi ko kuma aiki ya kai shi kumashi don Allah shi malam umar shi ke ga duk wanda ya san wannan malam umar ko kuma malam umar in kana kallon mu don allah don annabi ka neme ni don allah mu haɗa ka da iyalinka saboda yarka ta kai aure kowa ya zo gudu yake yi ana zaginta wai ba ta da uba don allah don annabi malam umar ka neme ni sarki zaki don allah don annabi ko me ya faru tsakanin kai da mahaifiyanta yarka ita ba ta yi komi ba ba ta ciki ko me ya faru tsakanin auren ku kai da mamanta mahaifiyan ba ta ciki eh, yariya ita ba ta ciki don Allah don annabi ana neman ka ka zo a ga ka ga ka ta kai aure a kuma suna ne sunan shi Umar idan Allah ya sa ya ji wannan cikiya ko shi ko yan uwa ne eh. muke roƙon Allah ubangiji ta ya amsa wannan cigiya da muke yi sannan cigiyar da muke so a yi mana ne ya haifi wannan yarinya ta ce ƙasa a haifa ya tafi ya bari tun tana ishe kwana biyar yanzu ta girma yanzu ta girma ta kai manzilin ta kai manzilin wannan shekarun da ta gani ga hotonta hotonta kenan wanga shi a wanda wanga shi a hotonta ta girma yanzu kenan ta girma ta isa aure yanzu tana nan garin daura ke ya tafi ya barta tana nan garin daura labarin ta tana nan garin daura tun da ya tafi ya barta babu labarin ta ƙara dawowa ba kuma ba mu ƙara jin labarinsa ba eh. ƙara jin labarinsa don haka muke son a taimaka yi mana cigiyar shi a duk inda yake a faɗin duniya in Allah ya sa ya ji wannan cigiya ko shi ko ƴan uwa ne ni ce matar da ya aura a nan Najeriya a jihar Katsina a Laura Algan nan nake ni ce matar da ya aura muka haifi wannan yarinya da kuke ganin hotonta ana kiranta da suna Fatima amma an mata lakabi da suna Momi ita ce Esther da ya tafi ya bari nake sa a yi mana cigiyar wannan mahaifina ta in Allah ya sa ya ji nema da muke yi ya ta isa aure yanzu ta kai min manzilin aure amma duk wanda ya fito da neman aurenta sai a raka raka lakabin da kamar ba ta da mahaifi to Allah idan yana da rai a raka wannan shi ne mahaifin shi ne mahaifin ne a garin Kwamasi. in yana da rai ko shi ko ɗan uwa ne ya sama wa irsu yanci da ba ta wanda ya taho neman aure zai aure ta aka aka ba ku labarin ta kuma idan ya taho ba zai ƙara dawowa ba idan ya taho ba zai ƙara dawowa ba dan Allah ko shi ko zura'a shi ko ahalin shi da kuma ko da ya haifa bayan tafiya jama'a ina gani mun samu mun ji maganan ita maman ummi eh, momin kenan shi yasa dan Allah dan annabi malam Umar in kana jina, na naka ne sarki zaki dan Allah ka neme ni ya yi very very important Ya yi very very important ko kuma wanda ya san shi ko kuma a ɗan uwaye shi malam Umar daga Accra ko Kumashi mutumin Kumashi ne jita amma wai yana nan between Accra Kumashi shi yasa dan Allah dan annabi duk wanda ya san malam umar mutumin kumashi don allah ya neme ni ga yashi ta kai aure in allah ya yadda a hada su da ma'aifiyan ko in yana da kwantatin su ya kwantata gaba daya za su kira su gaya mini insha allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh